جاءه الأعمى saboda zuwan Abdullahi ɗan Ummu mactum yana neman shirya daga wurin sa kuma ya kasance makaho ne, ya zo lokacin da annabi ya shagaltu da manya-manyan mushrikai yana mai tsammanin shiryar su.